Habibiyan bibiyan manonin ayoyin alkur'ani mai girma jiya mun fara karatun suratun zariyat Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa guda hudu ko guda biyar sannan ya gwama su da cewa tabbas tashin alkiyama gaskiya ne sannan kuma lallai hisabi zai faru shi ma gaskiya ne Allah ya yi rantsuwa da iska da yake ɗauko girgije ci zarwan Allah na rantsuwa da iska mai ƙarfi wanda yake ɗauke da girgije walhamilati wikran Allah na rantsuwa da shi girgijen da aka ɗauko wanda yake ɗauke da ruwa mai nauyi sahabu fikal kenan waljariyati tsoron. Allah na rantsuwa da jiragen ruwa lokacin da ya hore su suke tafiya a ruwan nan wal muqaddimati amran kuma Allah na rantsuwa da mala'iku masu rabon arziki da umarnin Allah sannan ya rantse da wasama izatul hubub Allah na rantsuwa da sama ma'abuciya hanyoyi duka waɗannan rantsuwa rantsuwa ya gwama masu ne don ya tabbatar da ah, maganan tashin alkiyama gaskiya ne kuma hisabi gaskiya ne duk da waɗancan mutane wanda suka yi zamani tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna shakka suna ganin kawai wani abun ƙarya ne ba gaskiya ne ba yau za mu tashi aya ta 20 ko 20 ne ko yau wato أعوذ بالله من الشيطان ayoyin nan duk surorin nan da suke makiye dama haka suke tafiya suna nuna samuwan Allah da kuma gaskiyan maganan gaibi cewa akwai wasu abubuwa Allah ya koye su sai lokacin da ya ga dama yake bayyana su kuma yadda ya bayanin cewa akwai lahira lokacin da ya ga dama zai za a je lahiran za a je za a bi Allah ya ce wa fil ardi ayatu a cikin ƙasa akwai abun lura lilmukinin ga masu su kankancewa masu lafiyayyen zuciya me a cikin ƙasa duk abin da ke cikin ƙasa na Allah ne duk abin da ke cikin ƙasa na Allah ne ita karan kanta ƙasar mun haskaka a wani zaman da muka yi muka ce ƙasa da Allah ya ce shi ya samar da ƙasa in aka fara da ita tana nuna samun Allah subhanahu wataala domin babu wani wanda ya samar da ƙasa to abin da ke saman ƙasan ma haka ne shi sai cewa fil ardi ayatu lil mumkinin akwai tsirrai bishiyoyi su ma waɗannan fa nan da bishiyoyi na fa ba wani laboratory ne aka je aka fitar da su ba a an same su ne yanzu ne a jikinsu ake samun wata hikima ake ƙara wani abu amma asalin su yanzu ce asalin mangoro misali asalin kaza kankana asalin kuka asalin tsamiya waɗannan ba suna cikin ƙasa ba ne to su nan da kake ganin su Allah ya samar da su ba wani bincike ya samar da su ba in yanzu duniya ta ci gaba ana da masu karatun botonic suna zuwa suna nazarin iri suna suna suna na tsirrai na shuke-shuke iyakan nazarinsu da abin suke iya dasawa kai ka san bai kai bai kai ɗaya bisa goma tsirran da ake da su a doron ƙasa ba ba kami ba ne kuma sannan a jikin waɗannan tsirran masu karora ba na su karora to ai abin da ke saman kasa ba wannan ne kawai ba akwai tekuna ruwa ga nan ya kai ya komo wannan ruwan waye zo waye a ina aka kawo shi duka waɗannan yana samu Allah ne iya nuna samu Allah subhanahu ta'ala ne yanzu littafin da ke hannuna da za a yi bayani zai ga a cikin duniya yanzu akwai wanda Allah ya ba shi ilimin in an haɗa kaza da kaza da kaza za a iya takarda to da haka wannan littafin ka ce ga wanda kallon takarda ga wanda ya samu da shi ba mu da matsala za ka iya kuma kare kanka cewa shi ya samar da takarda iri kaza iri kaza iri kaza to sauran abubuwan da Allah yake cewa shi ya samar ba wanda har yanzu ya gigi ya ce karan research ne ko a wani laboratory ne ko a ƙasa ka ne aka fitar da shi to shine Allah ya ce a cikin ƙasa akwai abin lura ga masu kusankancewa masu lafiyayyen zuciya wanda suke tabbatar da cewa lallai fa akwai samun Allah subhanahu wataala to ba tsirrai da teku ba duk abin da ka gan shi a doron ƙasar nan yana kaiwa yana komowa dabbobi ne da sauransu duka Allah ne ya samar da su ba wani bincike ne ya kawo su ba kuma wannan samuwan nasu yana nuna samuwan Allah subhanahu ta'ala wa fi anfusikum haka nan samuwan dan adam shi karan kanshi to yaushe mutum din yaushe aka fara shi kuma wa ya fara shi shi asalin ma samuwan dan adam din isa la ce wa fi anfusikum afala tusirun to samuwan dan adam din shi karan kanshi sannan kuma wai ma wane ne dan adam din yanda aka gina dan adam din aka gina shi akan zahiri da batini Da gangan jiki zahiri ga batini ruhi kowa ya tabbatar da mutum na da rai kuma komin haukar shi Allah ya koya ran nan kuma an yadda akwai shi kuma ba wanda ya taɓa ganin shi saboda haka idan Allah ya ce akwai shi kuma ba wanda ya taɓa ganin shi ba mu mamaki ba ne saboda in kana so ka san Allah to ka san kanka tukun in ka san kanka to ai kenan za ka san Allah shi Allah ayyukan shi ne ga su a fili kuma yace shi fa za a ganshi wannan abubuwan da ya samar fi a ardi arzi lil mukminin ya samar da su ga su a fili wanda ya samar din yace ba za a ganshi ba shine Allah sai buga hoton mutum shi ma mutum yake ga gangan jikin a fili amma gangan jikin a banza ne sai da ruhi ruhin ko ba wanda ya taba gani shi ba wannan yanzu za a ce ya bayanin ruhin shi shin fari ne ko baki ne ja ne ko mai ruwan goro ne ya ne yake ya yi bayanin shi ko kuma ya ɗauko hoton shi ya aji kowa ya gan shi kowa ya sa hannu ya taɓa ba wanda zai iya kuma ba mai shakka akwai ruhi akwai rai rai sanannen abu ne lallai akwai rai amma ko ba taɓa ganin shi ba me shaidan akwai rai a kanka kai karan kanka shine baka ba da kamata ba akwai lokacin da zaka faɗi a ce babu rai a ce bambancin lokacin da kake da ran da yanzu da baka da rai kun bayan ga ka kai din ga ka yanda kake baka da ran da kuma yanda kake lokacin da kake da ran duk abu ba wani abin da ya canza kafan ka ce ta fita ko ko hannun ka ya fita ko hancin ka ko yatsan ka ko ba abin da ya fita abin da ya fita ba a ganin shi kaga wani yana nuna samun Allah subhanahu wataala shi sanya shi Allah ana sanin shi ne da yanda ya bayanin a san shi kuma lazim ne kai kai aiki da gaibi ka tabbatar da cewa akwai gaibi abubuwan da suke koyayyu ne kuma abubuwan koyayyun nan baka gan su ba amma ga dalilan da suke tabbatar da cewa akwai samuwan kasa an waɗanda yin aka ɗauka su arzu ayatul mukini samuwan kasa yana nuna akwai Allah subhanahu wa ta'ala in yi maka nisa to bari ba da misali da kai kai karan kanka na farko dai duk duniyar na wani zai ci gashi shine ya samar da dan adam kaf din duniyar nan bana zai ci shi sama da dan adam to du'a aje wannan yayi tsayi kai karan kankan ga ka abin da ya gina ka abin da ake ce ma mutum shine gangan jiki da ruhi in sun hadu shi ake ce ma mutum to ɗaya ne ake gani ɗaya ba a gani shi kuma duk duniya an yadda wanda ba a ganin nan daidai yake da wannan wanda ake gani wato dukkan su gaskiya ne kai da ake ganin ka yanzu gaskiya ne kai ne kuma kana da ruhin shi ma gaskiya ne kana da ruhin ne amma kuma ruhin ba a gani shi kai karan kanka da ka mallake shi ko kuma kake tare da shi ba kai kake bayanin shi ba nan ce maka ruhi sai suna ne rai su suna ne to shi dogo ne ko ko gajere ne shin a yatsa yake ko a kwanne shin bari ne ko ko baki ne shin yana da kiba ko ko busasshe ne ko yaya yake baka isa ka yi bayani ba kuma akwai shi kuma ka yadda akwai shi ba mu wani mai shakkan akwai yanzu duk duniyar nan da musulmi da kafirai sun yi akwai abin da ake ce marai kuma sun tabbatar da in babu shi a jikin ɗan adam ɗan adam din ba wani amfani da zai ba a kun da zai tsina na kuma ba taɓa ganin shi ba duk abin da ake bi a tantance a tantance wannan abin ba zai iya tabbatar da shi ba tunda ba za ka iya ganin shi ba an gano wannan ko saboda haka nan sai dai alamun da yake tabbatar da akwai shi shi sa Allah ya ce shi ya kasa shi ya sama abin da ke sararin ƙasa ga baki ɗaya tekuna bishiyoyi dabbobi da me ayatul mukminin shi ya samar da su kuma shi ba a gani shi dalilin akwai shi waɗannan abubuwan kai dalilin da yasa ake aka ce kana da rai shine wannan numfashin da kake da sauransu Shi ne kawai ya nuna cewa ya eh, lalle akwai akwara akwai ran an gano wannan ko saboda haka Allah ya ce afala tusulun ba ku da ilimi ba ku nazari ne wai ba ku na kwakwalwar ku tana ina ne kaga duk wannan hujjoji ne na molanka ku do ila sabila rabbika bil hikmati kenan a ba mutum misali da abin da zai gani ya ji da abin da kwakwalwar shi za ta rire shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya ɗauki mataki akan alalata mutum ƙwaƙwalwa. kwakwalwar ɗan adam alalata shi ya zama ba zai tunani ba an shari'a ba ta san wannan duk abin da zai taɓa kwakwalwar ɗan adam tunanin ɗan adam shari'a ba ta yarda da wannan abin ba ana so ɗan adam an ajiye mishi kwakwalwarsa ne don taimake shi ya rika gane abubuwa kuma da su zai ƙara tantance waye ai da kokolo zai tantance waye malicin sa wa fi samai a cikin sama din nan da aka yi magana rizqukum nan arzikin ku yake zuwa shine ruwan sama wani na zuru mina sama ya rizqa Allah yana saukar da arziki daga sama ai ruwa malam ba karamin arziki bane wa ma tu'aduna abinda aka yi muku alkawari na aljanna shi ma yana sama wannan ayan ta tabbatar da cewa aljanna na sama shine wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna abinda aka muku alƙawari na gidan aljanna shi ma yana sama ne Allah ka sa muna daga cikin zasu ga wannan gida wa rabbis sama'i wal ard innahu lahaq Allah yana rantsuwa da kansa yana rantsuwa da kansa Allah ya ce na rantse da kaina ni mahaliccin sammai da ƙasa a duk al'amuran da ake faɗan nan da tashin alkiyama da alƙur'anin nan gaskiya ne abinda ƙur'anin nan ke faɗi gaskiya ne Mislama ma annakum tantiqun irin yadda kuke magana a jin maganan naku shi ma ga ƙur'ani yake magana a jin maganan nan nasa yanda kuke bayani kuke so a gane haka ƙur'ani shi ma yake bayani shi ma yake so a gane wannan mislama ma annakum tantiqun irin yadda kuke magana haka Qur'ani ke magana dama shi Qur'ani rayayye ne shi wannan Qur'anin wallahi gaskiya ne kuma yadda kuke magana haka yake magana shi ya sanya magabata suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zana alƙur'ani a cikin kirara suka zama mutane sannan aka zana a kallon takarda in Qur'ani ya zama mutum yana tafiya da kafansa to lokacin izza ya samu an gano wannan ko to waɗannan ayoyin suna tabbatar da samuwan Allah subhanahu wataala ta ayyukansa ya kawo ƙasa da abin da ke sararin ƙasa da abin da ke ƙasa ta kunsa na ruwa na tekuna na halittun dabbobin da suke cikin ruwa da dabbobin da suke cikin tudu da me duka waɗannan suna nuna samuwa Allah subhanahu wataala samuwan dan adam da rayuwar dan adam da wane ne mutum shi kan shi na nuna lallai akwai Allah subhanahu wataala wato Allah ana gane shi ne da ayyukansa kuma yadda kai ma ake gane ka da numfashin da kake yi da suran halittanka da sauransu nan ake gane cewa kai mutum ne an gane wannan ko amma ranka da Allah ya aje a tare da kai ba wanda ya sai shi kuma ka yadda kana da shi duniya tare da kana da shi saboda haka Allah subhanahu wataala yana nan kuma da ya ce akwai sama lalle daga na ake zubo da arziki arziki ruwa malam arziki shine ruwa duk sauran su arziki ne amma dai arzikin ruwa mafi girman arziki ne wajen laminar mai kulle shay'in hayyi saboda haka nan sai Allah ya kawo wani misali na gaba Allah subhanahu ta'ala ya ƙara kawo hoton annabi Ibrahim da wani abin da ya faru a rayuwa shi ma wannan litasliya domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wato a ɗebe mishi cewa a cikin zuciya shi kuma a cire mishi damuwa saboda ya yi magana ya yi magana an karyata ya yi magana ya yi magana an karyata sai Allah subhanahu ta'ala ya kawo hoton wasu yake so ya kawo hoton wasu da suka karyata da yadda ya yi da su sai aka faro asalin tattaunawa hal ataka hadithu dhayfi ibrahim al-mukramin shin lallai ko ko shin labarin annabi ibrahim afwan hal ataka hadithu dayfi ibrahim shin labarin bakin annabi ibrahim sun zo maka uku lallai labarin ai lallai labarin bakin annabi ibrahim ya zo ma su waɗannan bakin almukurami na manyan mutane ne mala'ika jibrilu da mika'ilu manyan mutane ne suka zo ai manyan mala'iku ne manyan baki ne suka zo manyan mala'iku kuma kaga yan gaba gaba in an ce ma mala'ika jibrilu babban mutum ne babban bako ne kaga ba kuri ba kure ba lallai labarin bakin annabi ibrahim manyan muta manyan bakin nan sun zo ma akwai manyan baki mala'iku idda khalu alaihi yayin da suka shigo gare shi fa qalu sai suka ce mishi salama gaiso musulunci kenan assalamu alaikum assalamu alaikum aminci ya tabbata gare ka qala salamun sai shi kuma aminci ya tabbata gare ku qaumun ga ku kuma wasu jama'a ne mun karo na wanda nake dar dar dar da su wannan wani abu ya faru ya sanya yake dar dar da su qaumun mun karo na kenan mutanen da ake dar dar sun zo amma ana jin tsoro tsoron ya ji tsoron su ne a wata sunan can an bayanin dalilin tsoron لو فقربه إليهم قال ألا تأكلون وأوجس منهم خيفة وأوجس منهم خيفة ne lokacin da ya kawo musu abinci ga basu ci ba lokacin da ya rika ɗarɗar da su faraga ila ahlihi Allah ya ci gaba da bayanin dalilin da yasa yake ɗarɗar da su ɗin lalle lokacin da waɗannan baƙi manyan baƙi suka zo annabi Ibrahim ya shiga gida ya karkata zuwa ga gida wurin iyalansa waja ja'a bi ijlin saminin yazo da dan karamin dabba mai kiba a wata suran waje bi ijilin hanizin yazo da wani dabba soyayye kaga dama kananan dabbobi wani lokaci sun fi daɗi aka samu yanzu ka samu nama akuya aka gyara shi aka yi tsire da shi malam sai ka ji kashin shi inda ke ka sama kanshin shi daga nesa za ka ji <laughs> a laran ya aka yi wannan wai wannan wannan azumin ko an shi gama da wannan nan yankan nama na kaci wayan nan kila ba ko wanda tun da azumi ya samu bikin kan nama ko dayawa ko duk muna ciki Allah akbar Allah ji kuma ba Allah muna karatun babin zakati da Allah ku tsallake babin ku je ku je ku je ku je ku je aje inda za a koyi addini kawai ya yace to kuma kana jaka ne masallacin a tambaye nawa ne zabin zakka bana Ni ce nawa ne suka ci masarauci ba wanda ya sai na ce ku hudu shafin gaba musan da ke wannan karatu a je duk taron ba mai titi an rana ta wani sabi yadda za a ba da kai cikin a ba da ina kai ne ku hudu mana ina za mu yi sarki <laughs> Allah ya taimake mu yanzu a ce azumi a an gama na marmara an shiga na wuya ko kan nama ɗaya baka ci ba na sallar neman za ke tunanin gina mana mun gaba shi kudin na bara <laughs> kaga bayani sa ya lakaci da mu Allah ka yalwata mana saboda haka ya zo musu da karamar dabba karamar dabba mai mai kuma soyayye kenan in ka haɗa ayoyin guda biyu bi ijilin saminin can bi ijilin hanizin kun ga wani lokaci ya nuna <clears throat> wato annabi ibrahim yana da ƙarfin arziki irin kaga ko munan in shekarun baya bayan da za a yi ka zo gida baka isa iskara abinci ba musamman da daddare bayan da za a yi shiga wani gida wai ba iskara abinci mafi yawan tumaman tona da su gana ya abinci ne ake ajiyewa in filaninmu ne zai wuya ka je gida wani gida baka iske hora gyararre da nono lafiyayye wanda aka je iskara ba wai a zauna gida babu abin da za a ci na yanzu yanzu in wani dalili ya taso musamman da yamma a ba barin gida sanin yanzu ne na ba ai ana neman a samu a tsallake saboda haka da ne ake ci abinci a ce kun koshi ko koshi ku je ku kara yanzu to an sa man ka cinye daga nan sai da yaro yana ta haka dan ke san wannan ya amma da ke samu ladan sunna ko dama sunna au sunna ne ko ina ga sunna ne ta da hannun nan ya ta da hannu malam ya ta da kwano sunna ne kaga zama ahlus sunna zalla kenan ba mai a ah, ai tafidi kawai Allah ya taimake mu wannan nama ba fa wai lokacin yayi wata wahala ya je ya kama dabba ya yanka su jira ba oh extra nama ne ga nan soyayye labiyayye aka kawo musu bankararren rago a kwano ga nan madaidaicin dabba ka sa wuka tabiwa fet, irin yana ke yana so stab your ka yanki daidai bangaren da kake so ga nan da man shi shikenan sai dai mutum ya saka a baki bismillah ya gane daidai inda yake magana gane ku Allah ya ke mu Ah, fa qarrabahu ilaihim sai ya kawo musu wannan nama lafiyayye qala ala ta'kulun yace to bismillah ku ga ga nama nan ko za ku ci to da ba su ci ba fa wajata minhum khifa sai tsoro kama shi to shi ya sanya can yace in salamun qaumun munkaruna Amin sha Allah ya tabbata gare ku ya kore nan jama'a da nake tsarkar da su to ya baki sun zo daga nesa daga gani suna da bukata abinci kuma yana nuna mana sunnanci da manzo Allah kai karanta su sunna an kai bako ya zo ya gaji malam ba ka mata mai shi ya wani lafiya da zai ce maka in mm, to yin wake ji in kuka gaisa kawai ya an an ta an barka da zuwa ya hanya ya kaza kada ka tambaye shi kowa tashi tsaf ko da ruwa ne ya samu ya sha ya dan mai daga jiya in gidan babu abinci inda abinci to ka samu mishi abinci kafin ya gama shi zai fara baka ainihin dishes na labarin abin da ya kawo shi in ba haka nan ba karin gidan mai biya wani yana mm wani kila ma wani ma ya mutu a ciki zai ce maka shi ma duk lafiyar su lau saboda to ai shi karan kai shi da kan shi yunwa ya ke shi ga yunwa ga gajiya yana neman ya huta ba labari za ka ta bashi ba ko ka ta kokarin ya baka labarin abin da ya kawo shi a'a da kun gaisa dai ka san mushi shimfiɗa ya zauna to tashi samu ruwan sha ka bashi inda abinci ba shi to idan ya ci abincin nan sai a yi magana mai amfani ƙila ma a yi magana ɗan kaɗan ƙila ma a yi magana ɗan kaɗan kawai da kaza da kaza da kaza da kaza shi kaushi in ko ba haka ba za ka yi ta magana yana in mm, ai haka ne ai haka ne duk sai an gama ya ce mai ma na ce ko kuma an gama ya faro maka wani abu can na daban wanda ba ma shi wa abin nan wanda kai ba shi ma ka tambaye shi kuma ba shi ka dauka ma ya fashi to da kai cikin sunnan bako in ya zo yawo tafiya daif bako amma akwai mun da tsakanin daif da za'ir daif shine wanda ya dogon ba ya dogon tafiya za'ir mai ziyara shine wanda ke kurkusa misali na anguwan daga na anguwan ka gangara ka je cikin magajiya ko ka je amaru ko ka je kofan kona to wannan ziyara kai amma misali wanda ya zo daga kaduna misali ko zo daga goma misali ko da ke samun ruwa nan kurkusa ne kai samun ruwa da nisa inda dai tafiya da nisa ya kai kilomita kamar uku zuwa biyar zuwa goma to kaga wannan in yazo za a iya ce mishi dan dai yanzu muna da abubuwan hawa ne a irin wani lokacin da haka ake kamanta tafiya da idan ta kai sashi to wannan zaifu ne abin da ya kamata a yi maza a kama abinci za'ir kuma shi ne wanda yake kurkusa kurkusa in ɗan kurkusa ya zo gidanka to wannan mai ziyara ne shi ma babu abin da ake bukata ka bashi ruwa da abinci amma na wancan ya fi tsanani zai na bako an gane wannan ko shi ne wanda aka ce idan ya zo gidanka to ya kwana uku saboda zai ne ya zo daga nesa ne ya gaji a bashi ya huta a nema mashi abincin da zai ci na kwana uku in ya wuce kwana uku kuma ya ci da kanshi in kana da halin da za ka cigaba da shi da shi sai ka cigaba da shi da shi in baka da hali ko kuma baka yi niyya ba to sai ka bar shi sai ka nuna mai a kasuwa ya je ya dako Allah ya ce mu ke saboda haka nan to gashi ya ga sun zo daga nesa ya kawo musu abinci kuma ba su ci ba tunda mala'iku ne ba sa cin abinci a halittar su ba a sa cin abinci ba sa shan ruwan sha su haka Allah ya tsara halittar su babu ci babu sha kaji Allah akbar Allah Allah ne mun ko yanzu nan yanzu jiya jiya da ranar nan malam ta buɗe wajen karfe ɗaya biyu uku ɗin nan malam yadda ka san gari an share ko wanda kika ga yana tafiya yana tafiya ne dole dole ta sa da wuri kaza da wuri kaza in ba ka nan ba yana nan ya nasu tituna ba kowa ma sai wanda lalura ta kama shi sai da ana kama sallar lasar kuma da sanyi ya dan fara sauka sai ya kai ya da kalmar hali da kalmar hali haka ana kiran sallah ana ta kallon rana wanda wani mara da ya kalli rana ya kwana biyu amma jiya ya kalla ya gani ta fada ko ko bata fada ba in ta fada abin da ke kusa da shi ya samu ya zura ya ji daidai ina yake wannan azumi ya Allah ka karba mana eh lalle suna azumin bana bana Allah kuma ya ba mu yadda zamu wa wajata min khifa qalu la takhaf suka ce mishi kada ka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin alim suka yi mai bishara da wani yaro yaron nan mai ilimi a wata suran wa basharuhu bi gulamin alim muka yi mishi bishara da wani yaro yaron nan mai haƙuri an gane ko na'am أقبلت امرأته lokacin da suka mishi bisharar nan wa aqbala timratu sai matan shi ta fuskanto wurin wannan taro na waɗannan baki baki ne wanda an kasa gane kansu an kawo musu abinci wasu cewa ga ta ji ba mijinta annabi ibrahim alaihi salam yana cewa salamun mun kawo aminci ya tabbata gare ku ya ku mutanen ya ku wannan baki da nake ɗarɗar nake tsorace da ku to kaga abu ya fara nisa kuma sai ta ji suna faɗin maganganu wanda masu nauyi na cewa lalle annabi ibrahim zai haifi ɗakan kuma mai ilimin gaske ɗan mai ilimin gaske a sai matan shi ta zo fi sarratin wato wannan magana ya sa ta yi magana mai daga sauti ta ta yi magana mai daga sauti shine fi rashi wato wani lokaci in an faɗa abin da kake ganin zai wuya ya yiwu sai ka faɗi wata kalma ka ma ɗaga sautinka baka san ka daga sautin ba saboda wato maganin ya yi mata nauyi fasakkat jahaha har ta zunguri huskanta ni dinnan ni ne zan haihu ta ina zan zan samu haihuwa dalilin wa qalat ajuzun tace tsufa ya riga ya kama ni tsufa ya kama ni shi ma mijin na tsufa ya kama shi aqimu sannan ban taba kokari ba ban taba haihuwa ba akwai akwai aqim akwai aqim akwai mace aqim aqim wato shine wanda baya haihuwa aqir Shi ne wanda wani dalili ya sa bai haihu ba sai ta amfani da kalma mai tsauri in e, kaga annabi zakariya sai ce wa kana a aqira matata ta kasance bakarariya ce ba ta haihuwa amma sai ce aqira yana ga akwai wani dalili ne da ya sa ba ta haihu ba ba wai asalinta ba za ta haihu ba ne to amma ya tanan sai ce amfani da kalma aqim wai aluman man sha wa aqima in an ce aqim shine wanda yake ba maganan ya haihu kwata kwata babu haihuwan in ka je asibiti za ga suna bayani su ce wane bai haihu bane saboda matsala kaza wane kuma bai haihu bane saboda babu kwayayen haihuwan ma gabaki dai bai da shi ko kuma ka yake a qur'ani akwai wanda bai da kwayayen haihuwan ne gabaki daya akwai wanda yake kuma a wani dalili ne ko ta cuta ce ko wani dalili ne ya sanya wato bai haihu ba to a ko ita tana ga waɗannan dalilan guda biyu yaya za a yi a haihu shi sa ba aka bada timrato fi rajin sai ta faɗi magana mai ƙarfi mai sauti mai ƙarfi Kamar an ce za ka samu abu ka ce kai haba ni irin waɗannan kalmomin wanda suke nuna abin ya taɓa ka sosai yaya za a yi wannan abin ya faru shine shine sarratin shine sarratin ta faɗi magana amma ta ɗaga sauti a tana zungurin fuskanta tana cewa ga ta tsohuwa ga mijinta tsoho sannan kuma tunda shi ma tsufa ai dalili ne na rashin haihuwa wani lokaci macen za ta kai wani gaban da ba za ta haihu ba wani lokaci namiji zai kai gaban da tsufa ya kama shi bayi da karfin da zai iya harba sa wadda zai tafi ya nisa ya nisan zango inda za a iya samun haihuwa to kaga shi ma tsufa ya kama namiji ko ya kama mace dalili ne na rashin haihuwa to kuma shi ga wannan kuma qalu kadhalika qala rabbuki sai suka ce ai mahalicin ki aka ya fada to shi Allah da ya halitta na Adamu ma ba mu ganin uwa ba mu ganin uba ko ba ka ne ba ga nabi Isa ina baban nashi ba ruwan Allah da kun kun yake qala kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakim shi Allah ba mai cikakken hikima ne abinda ya ga dama yake kuma lokacin da yake son ya tabbatar da abu zai tabbatar da shi alim kuma Allah masani ne ilimin Allah ba irin ilimin dan adam bane in za a haihu zai iya bayanin jitar na ilimin abin da za a haifa din ga dan da za a haifa ko ga yadda za a haifa ga shekarun da za ta yi ga irin ilimin da za ta fi ganewa in aure za ta yi ko zai yi ga irin auren da zai yi ga ranar da za a yi auren ga 'ya'yan da zai haifa ga ranar da zai mutu ga yawan abincin da zai ci ga yawan Allah ilimin shi na da yawa an gane wannan ko saboda haka in ka samu wannan sura ta dan wannan an yi kwatun ne na a yi shimfiɗan abin da za a faɗa abin da za a faɗa ana so a ɗebe manzala kiwa ne game da ya haƙuri game da ƙaryata wannan shi ya sanya sai aka jero magana na ibrahim din nan a takaice a wani wurin za ga an buɗe shi sosai ga yadda bakin suka zo ga abubuwan da suka faru mm, eh, ya fi wannan faɗi allah ya ce mu ke mu قال فما خطبكم ba ainihin inda ake so a je nan dama saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam an karyata shi shine aka kawo mishi abubuwan da suka faru na annabawan da aka karyata da kuma abin da ya biyo bayan waɗanda suka karyata din qala fa ma khudubukum ayyuhal mursalun bayan wannan matsala ta warware na dardar da yake yi da su sai ya ce menene ainihin abin da ya kawo ku ya ku waɗannan masu ɗan saƙo yanzu ya gane ba mutane ba ne mala'iku ne ce menene ainihin labarin abin da ya kawo ƙalu sai suka ce inna ursilna ila qaumin mujrimin mu an aike mu ne zuwa ga wasu mutane kangararrun mutane shikenan sun karyata annabi kenan sun karyata annabi ne to an aiko mu ne zuwa gare su wannan ana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutanen da suka san gare to zai yi yiwa wani abu ya faru gare su irin wannan ko da ba wannan ne kai tsaye ba wani abu irin shi Allah ya kan yi maganin kangararrun wani lokaci kan ce an karyata ba kai aka fara karyatawa ba to da aka karyata su me aka yi to shine nan Allah ya kawo to da aka karyata din an yi wani abun kuwa ba an basu sun karyata sun ci banza abin ya tafaka nan ne ba sai suka ce mun an aike mu ne zuwa ga wasu mutane kan kangararru da su karyata annabin linusila alaihim hijaratan min tin domin mu zubo musu da wasu duwar wasu amma yanku yanku ne ka kwabatse ne musawwamatan inda rabbika kuma kowane yanku an rubuta suna a jiki lil musrifina ga waɗannan mutane mabannata kaga wannan ba karamin hadari bane bomb bomb kenan kilan Allah yanzu mutane suna da bambamansu suna da tashoshin suna na nukiliya da kamfanonin guba da suke da shi a duniya na tanadi don kashe jama'a ma je a jefa mutane bom kudanci atomic bom ne in yi minke tsaye zai zai tafiya kilomita kaza a awa kaza kafin ka ya rugu da mutane ya kashe su ya narkar da mutum kaga mutum ya narke ya zama ruwa ko kwanan na tashi wani mukami da ta harba ukraine din nan wanda ana shirin an ce za a harba ne a shi riga ma an harba ta ya tafi ya fi sauki gudu ya tafiyan sama da kilomita ɗari biyar duk abin da ya samu yana share mutum sai ka ga mutum ya narke kamar ruwa bayan an kai mutum ya mutu ya narke ka ga wannan ai ba karamin hadari ba ne wannan wannan kiran mutum kenan to wannan shi kuma kiran Allah subhanahu wataala ne yace ta kone ko musawwama bom din adadin su adadin ba baman kuma kowanne da sunan shi Allah ya kare mu ka ko ga yanzu duk wani wanda zai bom sai dai ya bom din kare dan yake sai duk wanda kadara ta fada mawa ba zai iya yin bom ya ce to ga wannan bom mun masu wanda suke mun laifi kadai su zan kama ba kuma kowanne ga sunan shi ko za su yi wannan wani nuna ilimin hayan zai kai ba ya da sai a rika yi kawai wanda ya cuce ka karama ga iyakan shi ga wannan bambam ba zai taɓa kowa ba ba zai taɓa kasan kowa ba gidan kowa ba sai gidan wanda ya matsa wanda kake da matsala da shi nan gidan za shi ga sunan shi gari a sai dai a harba garin jama'a sai da tayi wani ma wucewa ne wani ma jariri ne bai laifin komai da a hada da shi amma wannan adalcin Allah musawwa mutane da rabbi ka kowanne ya rubuta sunan shi da musulmi fa akhrajna man kana fiha min almu'minin muka fitar da wanda ke cikin wannan garin na muminai in Allah ya nufi ya jarabci gari da musiba sai ga ya kwashe mutanen kirki sai ya raba su da gurin sai ya fitar da su ba ma wajanna fi ha gaira baiti min musulmi. ba mu samu wani gida ba a cikin wannan garin gaba ɗaya ban da gida guda na musulmi sai ga su annabawa sun sha wahala mala a ce annabi ya zo yana wa'azi kaf in banda a cikin gidan shi babu wanda ya yarda da shi a gwani nuna za ka karatu kawai ka yi karatu da Allah ka kakura ba dole bane fa saurare ka ba kuma dole bane a gane abin da ka faɗa kuma dan ba a gane abin da ka faɗa ba ana ganin gida ɗaya ne suka yarda da kai ko mutane kaɗan ne suka yarda ba shi nuna ba ka da hikima ba ko kuma ba ka da ko ba ka da rabo ba a annabi ne ga ya yayi wa'azi gida ɗaya ne gida ɗaya ne suka yarda da abin da da abin da yake faɗa ko ma a gidan nan shi ma kanshi akwai matsala tun da an ce akwai matan shi ko illa mra'atan a wata sura zaga ya kala ina fi halu tsa kalu na ana alamun mun fi ha annabi ibrahim ya ce musu to ku da za ku je ku yi wannan aiki ai akwai annabi lut na nan lut kuma dan uwan annabi ibrahim ne alaihi salam sannan annabi ibrahim ya rike shi duk gwamnati da annabi ibrahim ya yi lut shi ke taimakonsa saboda haka ya musulunta ya je can yana ta da'awarsa yana ta karantarwa amma dai duk kokarin da yake yi in ban da cikin gidan shi ba wanda ya rada abin da yake fada a san tuntuna yake garar ruwa duniya ke Allah ya kare mu to da haka Allah ya ce da bala'in ya zo ba mu samu wani gidan mutanen kirki ba sai gida kwaɗe tilo wa tarakna fiha ayatan Allah ya ce mun bar abin lura ladina yakhafuna al'azab al'alim wato ga waɗanda suke jin tsoron azaba mai raɗaɗi wato azaban lahira kenan mutanen na lut alaihi salam an ba su aya kuma har yanzu waɗanda suke yawo suna cewa ƙasan da annabi lut ya taso da yadda aka halakar da shi har yanzu alaman wurin yana nan har yanzu alaman wurin yana nan kuma akan je ziyara na tarihi domin a ga a ga meye da meye ya faru a wannan wuri kuma yanzu wurin yaya yake don matsayin wa'azi wasu ko matsayin buɗe ido kawai ko sun je sun gani ba wani imani suke da Allah ba sun buɗe ido Allah ya ce mu kai mu saboda haka wannan an kawo hoton annabi Ibrahim ne aka mu shi da annabi Musa alaihi salam domin a dabe manzo Allah kewa in an karyata shi to ke ake ta, to amma an ta an sha a ba sha ba wanda suka karyata ana daukar mataki a kai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi wa bin Musa ya na ila fir'auna بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم wala ali ibrahim innaka hamidun majid ya Allah kai ke da iko akan kowa da komi ga mu gare ka cikin wannan wata na ramadana ya Allah ka gama ayyukanmu da karba ka wadata mu da nagartaccen lafiya da aiki nagartacce karɓaffe a wajenka ya Allah kai ke da iko akan kowa da komi wanda yake cikin kuncin rayuwa a cikin wannan wata na ramadan ko yake fama da babu ko rashi ko talauci ya lafa yalwata masa ya lafa yalwata mana baki daya wanda yake cikin yalwa yake cikin ni'imar rayuwa ya lafa ƙara buɗe mishi kofin alheri ya lafa buɗe mana baki daya Allah ka taimaki yan kaso mu ka haɓaka jarin masu neman jarin su kasuwanci Allah ka ba su Allah ka ba mu baki daya masu sana'o'i Allah ka haɓaka sana'o'insu masu neman sana'o'i Allah ka ba su Allah ka ba mu baki daya ma'aikata Allah ka taimake su akan aikata-aikatan, masu neman aikin Allah ka ba su Allah ka ba mu baki daya shugabannin mu Allah ya taimake su akan daidai mu talakawa Allah ka taimake mu akan daidai ya Allah kai ke da iko akan kowa da komi muna ƙara tawassuli muna ƙara kai kuka zuwa gare ka kunci na rayuwa da wahalhalu na rayuwa da tsakanin kai na rayuwa ya Allah ka kare mu wannan wahalar ruwa da ake fama da shi ya Allah ka sauƙaƙe mana rijiyoyinmu ya Allah ka tsare mana su ka buɗe idanuwansu ka shayar da mu ya Allah kake da iko akan kowa da komai matsalolin da ake fama da shi a gidan ruwa ya Allah ka ba da iko a warware su ma'aikatan nefa Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa ƙara musu albashi a ƙara a ƙara ma'aikata a ƙara musu albashi Allah kuma ya gyara matsalolin gidan wutan gaba ɗaya ma'aikatan wuta ba na sun taimaka mana Allah ya saka musu alheri ana samun wuta bakin gurguru mu kuma mun da ba ma biyan kudin wuta Allah ya sa mu rinka biya da kudin wuta da kudin ruwa a rinka biya Allah ya taimake mu Allah ya ba mu abin da za mu biya ya Allah kai ke diko akan kowa da komi muna ƙara tawassuli muna ƙara kai kuka zuwa gare ka muna da buƙatu na sirrori a cikin kirazan mu tsakanin mu da kai duk mai wani sirri tsakanin shi da kai ya Allah ka biya mishi wannan buƙata ya Allah ka tallafa mishi ya Allah ka tallafa mana marasa lafiyoyi a asibitoci da gidaje da mu da yake tafi lafiya lafiya Allah ka wadata mu da lafiya lafiyan kuma ka sanya ta kare mu ya wanda ya asusa wannan masallaci Allah ya saka mu da alheri imamu wannan masallaci Allah ya kara mishi lafiya sauran masu ba da gudunmuwa don raya wannan masallaci da tsara mutuncin wannan masallaci da ba da gudunmuwa cikin wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara mu rayuwarsu albarka ya Allah ka kara mu rayuwar albarka ya Allah ka ba mu yadda za mu yi اللهم اجعلنا من اعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم ما بعده من نور تهديبي او رحمه تنشرها او رزق تبسطه او ضر تكشفه او ذنب تغفره او شده تدفعها او فتنه تصرفها او مؤافاه تمن بها برحمتك انك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت